الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin goma ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru uku. wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian Kalanda, na da shekaru biyu. allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kokorol inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu kuma ya muna jagora a cikin karatunmu sannan ya biya muna dukkanin bukatunmu tau kamar dai kullum za mu fara ne da tambayoyi tambaya ta farko yana cewa malam menene hukuncin wanda ya ce mamata shi idan kika fita kasuwa ko gidan biki ba da aure na ba sa'an nan sai ta fita to alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu ala man la nabiyya bada babu shakka irin wannan kuskure ne da mazaje ke yi su auren aurensu bisa ga wani sharaɗi wanda yana da wahala iblis ya bar mace face su ta aikata abin nan da aka sardanta mata sai dai idan ta aikata sanan ta dawo kuka ko amma lalle ne sai ta fita gidan bikin nan ko kuma sai ta fita kasuwan nan ko kuma sai ta aikata abin nan da ta yi aikatawa a nan na ɓangare ya ji tsoron Allah su ne mazaizai su dina aikata haka kuskure ne babba lalle kana kashe aurenka ne da kanka ita ma matar ko kuma yanke su ma mata su kiyaye ki gane cewa igiyar aurenki ta fi miki ta fi komi darajar gare ki domin darajar ya mace tana gidan mijinta ko ki je gidan bikin a gama biki ila bikin wata amarya ce ita ta shiga ɗakin mijinta ke kuma ke fito ɗakin naki mijin to menene amfanin bikin ke tanya ta murna da farin ciki na za ta shiga rayuwar aure za ta samu rufe asiri ta zauna gidan miji ke kuma ke koyi kanki daga gidan naki mijin ki dawo gida ke kuma zawara masu gadi da masu sayar da rake kan hanya yanzu su ne za su fi neman auren ke ga kici baya kada ki zaton waɗanda suka yi neman ki da kina budurwa yanzu su ne za su dawo yanzu wannan duniyar ta wuce yanzu ƙananan mutane ne su ne za su dawo neman ki sannan ke zama ma iyayenki fitina sun sai da akuya sun kuma kuma sai mataciyawa sai sun yi ta addu'o'i a shiga na a fitanan da ƙyar aga cewa an rabu da ke kuma su dawo su yi saddon kayan ɗaki su dawo su yi ta yin wahala za ka da Allah a kiyaye. irin wannan babu shakka 'yan ta fita aure ya mutu to sai dai saki ɗaya ne duk da yake akwai malamai waɗanda suka tsaurara suka ce saki uku ne domin ya an ci ba da aure na ba suna ganin cewa igiya uku ga baki ɗaya sun katse a'a igiya ɗaya ce ai idan ka saki igiya ɗaya akwai aurenka kun ga ba shi sai in kayi kome sa'an aurenka ya dawo ko don haka ba da aure na ba bi ma'ana ka saki igiya daya wanda da za ta cika inda da za ta iya ta jefe wani aure an gane wannan don haka malamai waɗanda suke a kan sawaba maganar su fi kyau shi ne sakin nan saki ɗaya ne sai a sake dawowa a shirya a zauna zaman sauran igiyoyi guda biyu waɗanda in ba a yi hankali ba an ci gaba da irin haka su ma ɗai bayan ɗaya za a tsarar da su a tsarar da su a dawo ana bari gaban malamai ko ana faɗa ai lokacin da aka yi kaza kaza kaza ana yi malamai dubarbari domin a samu wata kafa ta a sake dawowa wanda yin ba a yi hankali ba sai a dawo a ci gaba da zaman banza ana haikuwar 'ya'ya ba cikin igiya aure ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu mai tambaya ta biyu yake tambaya game da jinin da ake sawa cikin abincin kaji watan blood meal to alhamdulillah babu shakka irin wannan matsalan ta faru a ƙasashe daban-daban na musulunci ko kuma mu ce inda musulunci yake da ƙarfi kamar ƙasar malaysia inda har aka sa wata doka ta hana ba ka ci abinci mai jini ciki saboda kasancewa jini haramun an fahimta suna ganin cewa cin naman kaji waɗanda suke cin jini kamar cin dabba ne wadda take jallala dabba mai cin ƙazamta bisa ga haka suka ɗauke shi matsayin haramun a cina mai irin waɗannan kaji har ma gidajen sayar da nama da sauransu idan sun sauka ji akan sa su aje kajin tsawon kwanaki uku idan suka aje su tsawon kwanaki uku suka ba su abinci mai kyau sai su yanka idan ko ba ka ajiyar tsawon kwanaki uku to ko ka yanka naman ka ba a rubuta mishi halal ba za a bari musulmi su ci ba amma dai wannan fatawar tasu ni ba ni ganin ta akan kuskure eh, ba ni ganin ta akan daidai ina ganin ta akan kuskure saboda dabbar da ake kira jallala ita ce dabba mai kin kazamta kazamta kayayyaki na najasa ba wai abin da yake haramun ga dan adam ba jini haram ne ga dan adam ba anifin kazamta ba an fahimta haram ne ga adam duk da yake malamai suna da fahimta biyu game da jini akwai masu ganin jini a matsayin najasa wanda da ya wuce girman dan taro haka dan dirhami ko dan tabon nan na kafa abin nan alfadari ko to da ya wuce girman wannan dan tabon shi ne ya zama najasa tufafi ba su sallah to a irin wannan kaga dabbar da ke cin jini ga fatawar waɗannan malaman kaga tana cin ƙazamta ko to sai dai su ma ga fatawarsu idan ka ɗauko mazahib ɗin ga baki ɗaya guda hudu za ka tarar da cewa sun tafi akan cewa ba a ce ma dabba tana cin jallala sai ba a ce mata jallala tana cin ƙazamta sai in ya kasance mafi yawan abincin da take ci ƙazamta ne in a ɗibi ƙalilar a zuba cikin abincinta a motsi ta ci bai sa a kira ta da ainihin jallala sai in ya kasance dabbar mafi yawa mafi rinjayen abincinta ya kasance ƙazamta ne imamu shafi'i ma ya ƙara da cewa ta yadda zai kasancewa zufan da ke fitowa daga cikin jikin dabbar za ka ji shi yana warin wannan ƙazamtar zufa sa'annan idan dabba ta dun faro ka za ka ji wannan dabba tana warin ƙazamta amma don ta ci ƙazamtar 'yar ƙalilan ba laifi ɓangaren malamai waɗanda suke amfani da wani hadisi da ke take sunan abidawu wanda ke nuna jini ma ba na jasa ba ne kwata-kwata mutumin nan daga cikin sahabbai wanda aka rika harbi da ainihin abin nan kibau ana harba mishi yana sallah riga shi ta jike da jini ga baki daya amma kuma ya ci gaba da sallah an gane sannan ga umar alfaruk lokacin da aka soka mishi mashi ya tashi yana sallah wa jirhuhu ya tsubu daman raunin shi yana taɓa ƙuguwa da jini da ire-iren waɗannan hujjojin waɗannan malamai suka ce jini ba na jisa ba ne to yin abu haram ne a ci to haram ne ga ɗan adam ya ci ba haram ne ga dabbobi ba wannan takalifin na haramcin cin wannan abin ga 'yan adam kawai ya tsaye sannan wannan abin ba a kira ne ƙazamta ina fatan an fahimta ba a kira wannan abin ƙazamta da haka ko dabba ta ci shi babu laifi gare ta ana iya a tunamanta to ala ayyata halin dai dan jinin da ake ɗiba a sa cikin abincin waɗannan dabbobin blood meal bai haramta naman waɗannan kaji an tambayi mutum jazira bin baz shi ma ya ba da irin wannan fatawar ya ce sai injinin ya kasance mai yawa ne azamtar ta kasance mai yawa ce hatta yadda yake galiban abincin da waɗannan dabbobin ke ci ko waɗannan kacin kajin ke ci ƙazamta ne ƙazamta ta fi yawa bisa ga abin da yake wanda ba na ƙazamta ba sa'annan ne ake haramtawa ake hana a ci waɗannan dabbobin shi ma za a yi kwarantayin nasu ne tsawon kwanaki uku kamar yadda abdullahi da umar ya karantar ka samu littafin al-musannaf na imam abdulrazak a sana'ani za ka tarar da wannan isha, allahu ta'ala ina fatar an fahimta don haka tashi ana iya a ciki to sai tambaya ta ƙarshe a gurguje menene mafi yawa da mafi ƙarancin rakawoyin sallar tarawihi sallar tarawihi mafi yawa rakawoyin ta raka a goma sha ɗaya ne ba a wuce sha ɗaya bisa ga karantarwa annabi Maka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashara raka'a annabi bai wuce raka'a goma sha daya wanda ya zurfafa karatu zai ga haka wanda bai zurfafa karatu ba zai da annabi na yin sha uku ko wanda ma ke aiki da hadisai da ifai zai cewa annabi na yin 21 kamar yadda yake cikin al-musannaf na al-hafiz abubakar ibn abi shayba hadisin abdullahi dan abbas amma hadisin za'ifi ne ina fatar an fahimta haka ma duk hadisan da suka zo da wuce raka raka'a 11 zaka tarar da da'ifai ne masu sha uku kuma sha ɗaya na tarawihi biyu kuma wata nafila ce ta daban sai a haɗe su tashi sha uku sai ka ɗauka kamar sha uku ne aka yi amma ka dibi siffarsu ka karanta hadisan da suka yi bayani akan siffarsu biyu ɗin nan na farko za ka same su raka a ta ne katifa ta ne sassauci gare su nan da na an kammala amma sauran waɗannan sha ɗaya ɗin za ka tarar da har sai mutum ya daɗi ya huta saboda annabi sai ya ja ya baƙara cika raka a ɗaya an fahimta za ka yi kokari a kiyaye raka goma sha ɗaya shi ne iyaka highest sannan da ka ji ba ka iya raka a goma sha ɗai kana iya yin tara ka wuce kuma ka yi ƙiyama ramadana ka yi tarawihinka da ka ji ba ka iya tara kana iya bakwai ba a je son daren nan ya yi baka ba kana iya biyar in ka ji baka iya bakwai kana iya uku har raka ɗaya kana iya yi ran da ka ji jikin ya yi tsani baka iya ba tashe raka'a ɗaya da ramadana zai kama tun fara wasu raka'a ɗaya ɗaya kake yi shine iya abin da Allah hori maka damar ka yi a matsayin karawihi har ya kare za a rubuta ka cikin man kama ramadana imanin wahati sabar an gane da haka ba dole ne fi kayar raka a goma sha ɗaya ɗin gabaki ɗaya ba sai dai idan ka fara tare da liman ka ci gaba har liman ya ƙari ko ka sallame har ƙarshe yadda liman ya tsaya to ka dawo gida in bacci ka yi in ma ɗinki kake yi in wata sana'a kake yi in wani abu kake yi za a ci gaba da rubuta maka kana nan kana sallah kana nan kana sallah har zuwa asuba har gari ya waye ina fatar an fahimci wannan amma kuma in kai raka'a daya ta yi in kai uku sun yi in kai biyar sun yi bakwai sun yi 'yan aka yi shaɗe kuma an cimma iyaka sai dai akwai malaman da suka ce ana iya sha uku ko wuce haka nan su ma malamai ne masana ba mu rina su ba masana ne mun yadda da su malamanmu ne sai dai mun ɗauki fitarar annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda muna ganin duk yadda muka ga girman su duk yadda muke son su mun fi ganin girma annabi ko mun fi son annabi an gane Allah madaukin sarki ya taimake mu to sai ci gaba da karatunmu inda muka kwa ajiya to muna bayani kan yaƙin na harawan inda ali ya kashe kawari waɗannan takadaran mutane waɗanda suka fito suna kafurtar da mutane har ma suka tsabbata kansu suka koma wani guri daban suka zauna suna nan zaune wannan gurin suka koma suna fashi da makani suka koma cikin gonakin mutane suna bin mutane suna karkashewa kuma suna ganin cewa suna wannan aikin ne da sunan Allah da kuma sunan addini waɗannan mutane su ne yahudawa ke amfani da su lokaci bayan lokaci wajen fada da addinin Allah su shafa ma addinin musulunci bakin tanki su shafa ma addinin musulunci bakin suna ya ƙaurin suna a ko'ina duniya akwai wani bayakudi da ake kira jajbana show wanda yake faɗa musu yau sama ga shekara ɗari yake kamar yadda europe ƙasashen europe ƙasashen yammacin turai na zamanin shi suka fara fahimtar musulunci suna shiga addinin musulunci yake the europe of tomorrow will all be islam ya ce kasashe yammacin turai nan gobe za su kuma musulunci gaba ɗaya don haka sai an ɗaukan ma musulunci mataki mai tsauri to yana daga cikin matakai a tayar da irin waɗannan mutanen su tashi ko ina a cikin duniya su ce jihadi suke yi su riƙe kisan musulmi suna kafurtar da musulmi suna suicide bombing suna kashin ƙauyuka suna ƙona garuruwa suna tayar da hankulkula sana a yi amfani da western media a yi ta yada ma duniya cewa ga musulmi nan ta'addanci suke aikatawa ga musulmi nan ta'addanci suke aikatawa a ta yada ma duniya ana zarge addinin musulunci ana zage addinin musulunci wannan zai ɗebe kwarjinin musulunci cikin zukatan mutane ta yadda ƙasashen turai za su gena sha'awa da kuma kwaɗayin shiga musulunci ko ana amfani da su tare da cewa abin yana cutar da musulunci kwarai amma wa ya aballahu illa an yi kimman Allah ya ki still suka sake lissafawa suka ce europe is more open to islam than ever yanzu ma kasashen na turai sun fi karɓar musulunci sun fi budewa zuwa ga shigowar musulunci bisa ga kowane lokaci shi yasa ƙasa faransa ta shiga sa dokoki waɗanda waɗannan dokokin za su ci gaba da taushe musulmi da musulunci kuma take kira da ƙasashe a sa irin waɗannan dokokin akwai ƙasashen duniya waɗanda tuni an hana sallah akwai ƙasa ma wadda a cikin afirka take amma hana addinin musulunci cikinta gaba ɗaya sanan duk inda ka lalace wani wanda ba musulmi ba da ka mai magana sai ka ji ya ce maka ai musulmi yan ta'adda ne musulmi kaza kaza kaza akwai waɗanda nikan tattauna da su in ce masu to ina labarin Adolf Hitler Adolf Hitler krista ne to ai Adolf Hitler ya yaƙi ne domin harkar ta soja da harkar ta ƙasa ce da tsintiya a'a Adal fitila da kai ne ci yana yaƙi ne in the name of lord kuma yana yaƙi ne domin ya tabbatar da christianity yana yaƙi ne against the enemy of, uh, enemies of christianity ya yi ta speeches yana faɗi haka sannan ya kashe idan aka yi in total ya kashe kusan mutum miliyan 28 wanda turar da khawarij 'yan ta'addan musulmi masu amfani da sunan musulunci suka bullo suna kisan mutane suna suicide bombing har yau ba su kashe mutum miliyan uku ba a duniya amma shi kaɗai ya kashe mutum miliyan 29 wasu suke 27 shi kaɗai banda akwai ƙungiyoyin krista waɗanda annan suna kashe mutane ƙasar Amerika ta shigo cikin vietnam sun kashe mutane ba iyaka ƙasar amerika ta shiga cikin iraki sun kashe mutane ba iyaka ƙasar amerika ta shigo cikin libya sun kashe mutane ba iyaka ƙasar faransa ta shigo cikin mali sun kashe mutane ba iyaka sun shiga cikin ƙasashe ga suna a najeriya suna kisan mu ai su ne ke kashe mu makamai ina suka fito ka tambayi kanka su yan ta'addan namu nan su suka kera makamai idan an kama bindigar ko wani makami da suke amfani da su adiba made in ina ne made in rugar wuruna ko made in rugar liman kun ga babu makami wanda za ka cewa made in gwaranye ko made in sabon birni ko made in isa ko ba haka ko made in dan sadau haka ne duka babu shi sun suka yi makaman nan ya aka yi makaman suka subulo daga hannunsu har suka shigo hannun 'yan ta'addar domin wanda ya ba su makami ai shi ne ke kashe mu an fahimta wanda duk ya kama sakoka ya kama muku cikin gari idan suka cinye mutane wane ne shin za a zarga koko shi da ya kawo shi mai wasa da kura ne ta kuce ta kashe mutane kuran za a zarga ko shi mai wasa da kurar ka su masu wasa da makaman da suka kera su su ne ke kashe mu sannan idan an kama ɗan ta'adda kuma su ne human rights suke biya idan gwamnati ta yi amfani da makamai manya-manya wajen yaƙi 'yan ta'adda su ce kuma an yi amfani da makamai waɗanda sun take haddi idan ka halbe ɗan ta'adda kuma a kai ka a maka ka kotu a ce ka yi extrajudicial killing haka ne don haka suna ba su kariya ta ko'ina dalolin da suke kashi da sauran su ke ba su don haka su ne ke yamutsa duniyar baki daya sa'annan inda ke yiwa kuma a yi amfani da musulmin masu amfani da suna addini 'yan yara ƙanana su faha'ul ahlam waɗanda suke masu ƙaramin hankali masu ƙaramin ilimi to kuma sai a yi amfani da su wannan duka yana cikin littafi na wanda in Allah ya so iya an sallace din nan littafin zai fito yana akan hanya matsalan kuɗi ne ta tsaida fitowar littafin amma dai littafin akwai kirista biyu da suka karanta littafin na tabbata haka kuma suka musulunta kuma zan gabatar da littafin zan kaddamar da shi zan kira su wannan rana za a gansu akwai wani babban kirista a jihar sokoto babba ne yana da hannu ga coci ta kai biyar ko da sokoto suna alfahari da shi amma ƙarƙashin ƙasa ba su san abin da ke faruwa ba littafi ya shiga hannun shi kuma yake bai taɓa shawar musulunci ba sai yanzu don haka muna nan muna lallashin zuciya shi ko muna hada da addu'o'i Allah ya karkato mana shi ya musulunta domin musuluncin shi zai zama sanadiyar musuluntar mutane da dama ya karanta ya ji irin nagartan musulunci science inda ke cikin musulunci ga shi nan ya ji asalin science ma duka is from islam ya ga abubuwa masu girma na musulunci ya ga musulunci na gaskiya ya ga yadda ake shirya ma musulunci zagon ƙasa duka yana nan rubuce sama ga feji dari hudu ya karanta ya gani ya ce lalle abin nan akwai ban tsoro lalle musulunci ya fi addinin da yake bisa tsakai kuma yana ganin cewa yana bisa gabar karbar addinin musulunci su dai waɗannan biyu gudan yana dawowa na yi magana da shi akwai mutum kusan uku tare da ni ne na hudu sannan gashi yake cewa it is time for me to say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah nan take musulunta sannan akwai guda kuma wanda shi ma ya karanta ya duba ya gyare-gyare har ya yi wani rubutu keji ɗaya game da musulunci ko ba musulmi ba ne domin na fi son waɗanda ba musulmi ba su shiga su karanta su gani zai jawo su kai musulmi idan ka karanta za ka ƙara confidence game da addininka shi abin da yake faɗi don girma Allah kada a wulaƙanta rubutun wannan littafin a girmamar da rubutun shi ya ce don girman Allah a sa kudi isassu wai halar ba musulmi ne a sa kudi isassu abu ga littafin ya ce halar ba musulmi na ce wallahi akwai su na ce nan najeriya kurin muna da musulmi waɗanda ba su kasa mutum miliyan 100 ba ko nera-nera aka yi za a buga littafi za a abinda za a kura cikin ma kudin da muka tara na naira naira a buga littafin abinda za a bari ya lullinka linkin ba linkin ba linkin na abinda aka ɗiba cikinsu fama dai muna nan muna ta ƙoƙari sai da wannan sai da wancan sai da wannan sai da wancan a gani an hada an cimma wannan gure in Allah ya so zai fito za ku gani akwai bayani hannasu dajjal yana ciki za ku ga yadda dajjal ke halaka mutane kuma za ku ga sojojin dajjal na wannan zamanin an tube su tsirara da su kana kallo duk abin da suke yi kana gani to suna nan suna ta amfani da yara masu ƙananan shekaru a yi amfani da talauci zamani da na addini a rika cusa musu miyagun aƙidu da miyagun fahimtoci irin na waɗannan mutanen da suka tashi lokacin sayidina Usman suka tadda hankali suka kashe sayidina Usman suka jawo yaƙe-yaƙe cikin musulmi ko aka zubar da jinai ne masu yawa wanda annabi yace za a yaƙi tsakanin jama'a biyu ta musulmi bainahuma maktalatun maktatalatun azima tsakanin su akwai abin kashewa wanda yake mai yawa an kashe sama ga mutum mai dukawa ya yi ruku'i ya ce Allahu akbar ya aza goshi ga ƙasa ya yi sujuda ya ce Allahu akbar tsakanin mahaddaci ƙur'ani da mahaddatan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masu hadisi dubu ɗari dubu tamanin dubu sittin dubu arba'in hamsin talatin goma an kashe sama ga mutum dubu kuma duka saboda waɗannan mutanen an lakasa dukiyoyi an wa musulunci ta annaci mai yawa to ga ali ya su dama annabi ya ce wata jama'a 'yar tawaye za ta fita lokacin da za ta ɓullo musulmi sun rabu kashin biyu yake to ɓangare ɗaya na musulmi su za su yaƙi wannan jama'ar kuma dukkanin bangaren da suka yaƙe ta to a yaƙin nan da aka yi na musulmi biyu su ne suka fi kusa ga gaskiya sai gashi ali shi ne ya yaƙi waɗannan mutanen don haka ali ya fi kusa ga gaskiya bisa gawa bisa ga mu'awai tubnu abi sufyan ina fatar an fahimta to bayan an kammala yaƙi an kashe masa sojoji 2,400 sa'an na awon raunana sojojinsu 400 a gazautu na harawan kala aliyun sai alibin abi talib yake ce iltamisu fihimul muqdaja yace ku je ku zagaya cikin gawawakin nan nasu 2400 ku samo muna wani mai ragaggar halitta ku duba akwai wanda halittar shi bata iya cika ba ku sakula gawashi ku kawo muna akwai hadisin da zan karantar da ku karkashin gawashi faltamasuhu suka je suka yi ta nema falam yajiduhu basu same shi ba faqala aliyun radiyallahu an sai ali Allah ya kara mishi yadda yake irji ku koma Ko wallahi ma ya yace wallahi bai ƙarya ba maganar da nake faɗi ba ƙarya ba ce yana nan cikin gawar wakin nan wala ku zifti kuma na san ba a ƙaryata ne ba ali ya faɗi haka marrata ne au lasar sau biyu ko sau uku faltamasu suka koma suka nemi gawar falam duhu ba su same ta ba sun makama aliyun liya ba hasa an hasar rajuli bi nafsihi aliyar miƙi da kai ne domin ya ji ya nemi gawar wannan mutumin hatta za a ta nasan ƙad kutila ba a zuhun ala ba'adin har da ya zo ga wani tari na mutane an karkashe su an ɗora ɗaya saman ɗaya gawaki wannan bisa wannan duka an ɗaɗɗora su ƙala asiruhum ali aliyarci ku bubuɗa su ku sassauke su ku bubuɗa su mu gani suka bubbuɗa gawawakin abin ban mamaki suna buɗawa can ƙasa fa waje duhu min maye lil'arda sai suka same shi can ƙasa shi ke bi ma ƙasa shi ne ƙasa ga baki ɗaya فلما رأى علي صفته التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم kabbara!" lokacin da Ali ya ga siffar wannan mutumin siffar da annabi da kanshi ya siffanta sai Ali ya bari da kabara ya ce Allahu Akbar sun makalata ne ce sadakallahu wa ballaga rasuluhu ya ce Allah ya yi gaskiya sa'an nan manzon shi ya isar da saƙo wannan shine hadisi na 1066 a sahihu muslim a ruwayar imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a asabir fil mihna marwacin hadisin abidatu salmani yace faqarrarna sujudan sai muka fadi ga baki dai muna masu sujuda wa karra aliyun ma'ana sajida sai ali ya faɗi tare da mu ga baki dai shi ma yana yin sujuda to ana haka Allah ya tashi daga sujudar sai ba su labari ya ce ai wannan mutumin shine wai sira al-yamani wata rana annabi a daga cikin yaƙoƙan shi wanda yaƙi ne na ƙarshe-ƙarshe an kawo dukiya mai yawa annabi ya ɗibi dukiyar nan ya ce a kai mawa ne a kai mawa ne a kai mawa ne akwai manya-manyan da annabi ke lallashin zukatansu waɗanda idan musulunci su yayi kyau to akwai al'umma mai yawa ƙarƙashin su su ma za su musulunta ga sojojin da suka yaki annabi bai damu da abin da za a ba su ba kuma annabi ya san sojojin Allah waɗanda suke tare da shi suna yi ne ba don ganima ba suna yaƙi ne fi sabilillah da haka ba su damu ba annabi ya yana basuwa sai wannan zuhuwai tsara al-yamani ya miƙe wanda yana daga ƙabilar banu tamim ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya muhammad idil ya kai muhammad kai adalci innaka lam adil. lalle kai muhammad ba kai adalci ba ce wannan rabo ne wanda kai nufin yarda Allah cikin shi ba yana nuna annabi haka annabi sallallahu alaihi wa ya ce wailaka yace kai canka alastu a haƙƙo al-ard an yattaƙilla ta'ala yace ba ni ne na fi kowa cancantar in tsoron Allah ba akwai wanda ya fi ni cancantar jin tsoron Allah ni da Allah ya ɗauka ya je da ni saman sama ta bakwai ya je da ni inda babu wata halitta wadda ta kai wannan gurin ka san aya nawa Allah ya guda mini lokacin wannan tafiyar ni da ake saukar ma wahayi dare da rana na ga mala'ika jibril da siffar da Allah ya halicce shi lahu sitta ma'ati jana yana da fiffike 600 annabi ya tsoratar da shi a wata ruwaya annabi ya ce wai laka wa man adilu illam a'adil annabi ya ce to wane ne a duniya zai iya adalci zai yi adalci inda ni bai adalci ba in dai har annabi bai iya yi adalci ba to duniya wane ne iya adalci annabi ya ce wa illam a adal in dai har bai yi adalci ba tabbas to ka tabe kuma kai hasara A ce sahabai suna nan sun kumi daga nan sai Umar al-Faruq ya miki yace ala adribu unukahu ya rasulullah ya manzo Allah ba za ka ba ni dama in tare wuyan wannan dan iskan ba Khalid bin al-Walid shi ma ya miki yace ya Rasulullahi ka ba ni dama in tare wuyan wannan ja'irin mutumin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a da'ahu ka kyale shi fa inna lahu ashaban nan gaba wannan mutum zai je yake da'awa ya samu irin ire-iren shi ya samu mabiya yana da sahabai waɗanda za su riƙa iddiyayen musulunci ba za su rika sabon addini ba a za su ce su musulmi ne ya haƙiru salata huma a salatihim ɗayanku zai rena sallar ce idan ya ga sallarsu wasu yamahu ma'a siyamihim kuma zai rena azumin shi idan ya ga nasu a wata ruwaya annabi yake innahu yakhruju min di hadha qaumun yake wata jama'a za ta fito daga tsatsan wannan mutumin yatluna kitaballahi wannan mutumin yana karatun littafin Allah ko kuma waɗannan zuri'ar tashi tunda yatluna aka ce suna karatun littafin Allah ko rataban danyen shi sai la yujawizu hanajrahum bi wuce ko makoshin su karatun bai shiga zuci ba bakin karatun ga baki kawai yake yamruquna min minaddini suna fita daga addinin musulunci ba musulmi bane kama yamruqu sahamu min ramiya kamar yadda in ka halba kibau yake fita daga jikin mashi ko daga jiki in ka halba mashi yake fita daga jikin kibau ko to kamar haka suke fita daga cikin musulunci annabi ya ce la in adraktuhum la aqtulannahum qatala samuda yace wallahi da a ce da riske su in har na riske su to zan kashe su irin kisa wanda ake Allah ya masa samudawa mu da Allah ya kashe samudu ko amma bari mu ji alaranmu da Allah a taimaka mana kazzabar samudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهجفوا بريح صرصر عاد تقوم كذبت ثمود بدقوى كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسؤياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الذي مسو عبد الحي البركة babu shakka daga jin dai an ce fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim ka san babu alkhairi ko to wannan dam dama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu ita inda ya rayu ya cimma lokacin da za su fito to sai zan bai rayu ba lokacin alibinu abi talib ne suka fito an gane wannan wannan hadisin za ka same shi a sahihul bukhari hadisi na 4351 sahihu muslim hadisi na 1063 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatuhum alamar su waɗannan mutanen rajulun aswadu cikinsu akwai wani mutum baki ado zaihi wanda za ka samu ɗai daga cikin anifin abin nan nashi matsayin shi? ɗai daga cikin damas ɗanshi mislu sadiyil mar'a kamar nonon mace yake za ka same shi hadda kan nono yana da an gane idan aka duba za a gaina da kan nono ga kunjin shi muku da ne bai da zira'i da nan zuwa nan da Allah ya halicci daidai nan sai aka yi shi da tsawo ya kawo kamar haka sai aka ɗauko hannu nan sai aka cinna don haka bai da waɗannan ƙasan guda biyu da suka taso daga nan zuwa nan ko waɗanda turawa ko kuma malama anatomy ke kira ulna and radius to bai da su kawai daga hibarinsu na sai aka ɗauki waɗannan ƙasar na hannu sai aka ɗauka sai aka cinna sannan nan yana da kan nono ga ƙunda shi ga yana da kan nono ya faru juna ne furƙatin minan nasi sannan za su fito a lokaci wanda kan musulmi ya rabu a wata ruwaya annabi yake ayatu zalika alamar su annafihim rajulan cewa cikin su akwai wani mutum annafihim rajulan cikin su akwai wani mutum lahu adudu yana da damtsi wa laysa lahu zira'un amma bai da wannan zira'in sana ala ra'asi adubihi mislu halamati sadi ga nan kan damke ne akwai kwatankwacin kan nonon baki alaihi sha'aratun bidin kuma kan nonon yana da wani farin gashi kamar furfura kaga da ganin siffar wannan mutumin babu alkhairi gare shi ko alisa aka ɗauka gawar sai ga mutumin kamar yadda annabi muhammad ya siffanta sahabai da tabi'an da suke wannan gurin suna ganin haka yake faharar na sai muka faɗi ga baki dai muka bare muka yi sujuda fakarra aliyu ma'ana sujada shi ma ali da ya gane mai sujuda shi ma sai faɗi ya sujuda ƙara gaskatawa ga abinda annabi muhammad as-sadiqul masduq ya faɗi to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka to waɗannan mutanen an yi wannan yakin kamar an gama da su a ce lamarinsa bai ƙari nan ba Ƴan ƙwarorinsu da suka samu suka kubuta sai suka bazu cikin ƙasa nan na aka samu wasu mutum uku daga cikinsu wata rana suka zauna suna fira suna faɗa an kashe ƙari iwa ne an kashe waliyuwa ne an kashe mutumin kirkiwa ne ai ja'iran nan ne mutanen banzan nan ne sojoji a lesu suka yi mana wannan barnar to menene amfanin rayuwa bayan an kashe mana waɗancan manya-manyan masana addinin musulunci sai suka shirya sai gudansu ya ce lau'ate na a'immatar dalala faƙatal nahu ina ma a ce mun tafi yamma gabanin ɓata na duniya mun kashe su a rihina min humul bilada wal ibada ya mu hutar da garuruwanmu da kuma bayan Allah daga sharrinsu. su wa a kasna bi sa'ari ikwani na sa'an mu ɗauki fansar 'yan uwanmu da aka kashe a wannan yakin na naharawan waɗanda alibin abi talib ya kashe su wane ne a'in mutu dalal su gare su su ne na farko Ali bin Abi Talib la haula wala quwwata illa billah yau sarkin manzon Allah ya waye gari a wurin wasu suna kallon shi a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin bata mu dubi girma Ali sannan da Muawiya ibn Abi Sufyana da kuma Amr bin al-As suka ce waɗannan sune shugabannin bata ina ma a ce mun kashe su sai ɗaya daga cikinsu da ake kira abdurrahman bin muljam a tamimi ya miƙi ya ce ni na isan muku ga ali zan je in kashe muku ali ɗaya daga cikinsu da ake kira albaraku binu abdullahi a tamimi albaraku binu abdullahi a tamimi ya miƙe ce ni kuma zan kashe muku mu'awiyar tubna abi sufiyan ɗaya da ake kira Amurbin bin bakarin tamini shi kuma miƙi ya ce zan kashe muku amur bin al'az ya ce da an kashe wannan to an tarwatsa manya-manyan tsawagitai na duniya duniya za ta zauna lafiya duk yahudawan da ke bisa doron ƙasa da nasara da duk wani kafuri da ke bisa doron ƙasa babu a'immatu dalal su a gare su in ba su ale ba sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake su himmar su duka ta ƙari ne kan musulmi ko duka barnarsu kan musulmi ta ƙari su kashe musulmi sa'annan arna su yi amfani da wannan damar su zagi musulunci wata ahadu wata wasa billahi layan kusa rajulun minhum an sahibihi allati jiha ilaihi hatta yaqtulahu aw yamuta dunahu suka ɗauki alƙawali suka ƙulla alƙawalin ya ƙullu suka yi rantsuwa da Allah cewa ɗayansu bai juyewa baya bai fasawa har su ya ji ya kashe kowanne ɗayansu su ya kashe wanda aka fuskantar da shi zuwa gari shi abdurrahman bin muljam a tamimi su ya kashe ali albakar bin abdullahi a tamimi su ya kashe muawiya sa na amur bin bakar a tamimi sai ya kashe amur bin al'az suka ɗauki wannan alƙawalin walo dai ka samu sa'a walo ku a samu sa'a kashe ka amma dai lalle dai sai sun aikata wannan aikin ba aka zo a siyafahu suka riƙe takubbansu fa sun muha suka sanya ma takubbar samu kai da koda ka tsara mutum bai mutu don tsara ba to wannan gubar wadda ka samu takobin idan ta shiga cikin jini ne za ta iya kashe shi suka sanya dare daya wanda za su je su aikata wannan aikin cewa dare daya lokacin asuba ga baki dayansu kowannen sai je ya farma wanda aka tura shi zuwa gare shi wannan daren kuma yana cikin watan ramadan Shi ne dare na 27 da ake dibin lailatul qadari a cikin watan ramadan to a wannan daren za su lokacin asuba za su kashe ali za su kashe muawiya za su kuma kashe amur bin al'as as lokacin da kowa na can hankali ya ɗauko wajen dibin lailatul qadari daren da Allah ke bajet. wanda zai zama mai arziki a wannan daren za a rubuta shi wanda zai samu mulki a wannan daren za a rubuta shi duk abin da za ka zamo a wannan daren za a rubuta ka in sarauta ce in kasuwanci ne in aure ne za ka yi menene za ka yi a wannan daren ake rubutawa cewa wane na cikin angwayen bana wane na cikin gwamnonin bana wane ne shugaban kasa bana wane basara basarake kaza bana wane zai haddace ƙur'ani bana wane zai samu kuɗi shine ɗan goke bana wane shine kaza a wannan daren Allah ke budget ina ma ake ka sa addu'o'i masu ƙarfi ina ma ake ka san yadda ake amfani da ruwan zanzam ka kwashe goma nan na ƙarshe sannan ka sa wasu bayan Allah su kwashe ma goma nan na ƙarshe ila ma wasu na ta za su umura an fahimta wallahi duk abin da kake bukata Allah zai baka musamman ma ake zaman lafiyar kasanmu a ce mu roƙi zaman lafiyar kasanmu wallahi Allah zai iya kawo muna mudda wadda za ka yadda bandur biyar na 'yan naira biyar ko ka yadda su bayan sati guda ka dawo ka tsinke su inda ka bar su ba mai ɗauka wanda duk ya zo ya duba sai ce kai ina jin tsoron Allah sai daga girgiza kai ya wuce ba ta ba. Balanta na ai tunanin zub da jini sai ka je asibiti gefe zubar da jini ne ka tambayi likita ya ce maka to an yi shekara ta kaza ma ban ga an kawo wanda aka yanka da riza ba tukun balle yanga an kami wani an ce an harbe shi da bindiga ko wani abu Allah ka ba mu zaman lafiya a kasashenmu to suka zaɓi wannan daren wanda laƙar salasatu su kuɗin duka suka tafi kullu zahibin ila jihatihi wa tsari'ihi kowanne daga cikinsu ya tafi ya kama hanyar shi zuwa garin da zai cimma wanda zai kashe ina ganin amur bin al'as yana a basara don haka amur bin bakar a tamimi ya yi basara albaraku bin abdullahi a tamimi ya yi sham wajen ya kashe ma'awuya shi kuma abdurrahman bin muljam a tamimi ya yi kufa domin ya kashe imamu ali la haula wala quwwata illa billah kowannen su daina sun ya cimma guri ne to cikin waɗannan ba wanda ya samu sa'a ba wanda ya zartar da abin da ya nufin zartarwa in ba abdurrahman bin muljan ba shi dai na mu'awiyya mu'awiyya ya samu labari ya ƙi fitowa an fahimta wasu malamai suka ce ali ya samu labari ali ya ce ni kan sai na fito sallar asuba bankin fitowa don haka gari ya waye ya fito sallar asuba garin ya je tayar da sauran mutane Charles tashi lokacin sallah ya yi. wannan mutumin na nan ya labe cikin duhu Ali na kawowa kamar yadda manzon Allah ya ba da labari yake mafi taɓewar mutane ya ce ya Ali shi zai sa takobi ya sare ka ga kai yake duka gashin ka sai ya da jini ga baki daya haka aka yi sari ali ya ruga mutane suka taso aka ɗauki ali bayan an gama sallar asuba aka ɗauko ali ali yake aje a kamo wanda ya aikata wannan aikin tuni har an kamo shi aka kawo shi gaba ali ali ya daga kai ya dube shi ya ga musulmi ne ya ce ya adu alam akun ahsinu ilaika ya kai maki Allah shin ban zamo ina kyautatawa zuwa gare ka ba ibn muljam yake ai wannan abin guri ne da yake cikin zuciya shi ramuwa ce ga abin da Ali musu ya kashe musu manyan mutanensu su ma yanzu sun rama yace wallahi laqad histu saifi. ya ce ma'ali wallahi na ɗaɗa takobi na arba'in yawon kwana arba'in sun ma'agarattu saififis sun mi arba'in na yawon sannan na jefa takobina cikin dafi cikin mummunan dafi kwana arba'in cikin dafi wata altullaha azza wa jalla an yi tula bi saif sharral sai na roƙi Allah wannan takobin ya Allah ka kashe mafi sharrin mutane da shi sai gashi kuma na kashe ka da shi sai ali ya dube shi faƙala ali ali ya ce wallahi ma araka illa maktulan bihi kai ma ba ni ganin ka face da shi za a kashe ka don haka wala araka illa min sharril khalqi kai ma kenan kana cikin mafi sharrin mutanen ko tunda kai ma da shi za a kashe ka mutane suka ce a jaji aje a kashe shi aliyati a kada ku kashe shi ai bai kisan kai ba har yanzu na mutu balle ya ce ku je ku tsare shi kuma yankunjojin kunjojen tsare shi ba dukan shi za ku yi ba ba za ku bashi da yunwa ba ba za ku sa shi ɗakin sauro ko ɗakin wahala ba a hasinu ilaihi ku kyautata zuwa gare shi wa masu wahu wurin zaman shi ku kyautata shi ku girmama shi fa in aish in dai har Allah ya sa ni rayu to fa ana aula bi damihi isasan aw afwan ni na fi kowa cancanta da jini nai in ma in nemi a yi kisafi shi ma a sare shi daidai yadda ya yi min in ma kuma in yafe mishi wannan ta rage gare ni wa in mutu in ko mutu to fa alhi quhu bi ku riskar da shi da ni shi ma ku kashe shi haka Allah ya ce ayi yace in kun kashe shi ukhasimuhu inda rabbil alamin ni ko zan je in yi jayayya da shi in yi kusuma da shi a gurin ubangijin talikai la haula quwwata illa billah ka kalli wanda zai tashi din kiyama yana jayayya yana kusuma gaban ubangijin talibai yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yana jayayya da alibin Abi Talib a gaban ubangiji wallahi wannan mutumin ya tabi wannan mutumin ya taɓe kuma ya yi hasara kuma mutumin alfahari yake wai ya aikata aiki na gari ya manta da wane ne ali alillan ne fa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ɗaɗawa yana yabo annabi ya ce ya ali An minni wa ana anta minni kai daga gare ni kake wa ana minka nima daga gare ka niki annabi ya juya ya ce ma al'ummar musulmi ya ku musulmi aliyu minni wa ana min aliyin ali daga gare ni yake nima daga ali niki yau wannan alin mijin fadima a zahara mudugatun nabawiyya abul hassan abul hussein yau shi ne za a kashe wai makashin shi ma alfahari yake ya zub da jinin alila haula wata quwwata illa billah wallahi da manzo Allah na raye a lokacin da sun ga tsananin fushin manzo Allah mai son ya ga hawayen manzo Allah ya ga bakin cikin manzo Allah ya ga bakin ran manzon Allah to ya taba aje domin kuma zo Allah in yana yafe komai bai iya jure ya ga an taɓa Ali bai iya jure ya ga ɓacira Ali amma kuma gashi mai alfahari da musulunci shine ya kashe Ali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aya ta imani ya ce alamar imani shine son Ali alamar munafuci kuma shine kin ali wanda duk bai san ali bin abi talib munafiki ne annabi ya faɗi haka kama wannan abdurrahman bin muljam at tamimi sai ga shi alfahari yake yi ma wai shi ya kashe ali kuma yana bibin musulunci ne ya yi to daga nan fitintinu ba a koma zaunawa lafiya ba ba a koma samun kwanciyar hankali ba fitintinnu suka ci gaba da tashi kun ga saboda rashin girman ganin girman na gaba ya sa an zub da jinin Usman bin Affan ya sa an zub da jinin Zubairu bin Al-Awwam an zub da jinin Talha bin Ubaidillah an zub da jinin Ali bin Abi Talib an zub da jinin ammar bin yasir an zub da jinin sahabai ga sunan daban-daban don haka wallahi yana cikin hanyar da iblis ke bi ya janye mu daga tafarki Allah ya baishe mu bisa ga zambiyoyi ne ya baishe mu bisa ga tafarki ne ya zanya ɗebe mu da kwarjinin magabatanmu shi ka Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda muminai na gari ke yi idan an faɗi magabatansu idan suka ji an faɗi irin su abubakar as akabar akbar irin su umar alfaru faruq irin su usman bin affan irin su ali bin abi tsalib suka ji an ambaci tabi'ai na gari irin su uwaisul qarani irin su sa'id bin al-musayyib irin su Imamu zuhri irin su ga sunan daban-daban har zuwa ga atba'u tabi'in su imamu malik bin anas alimul madina amirul mu'minin fil hadis irin su imamu shafi'i imamu ahli sunna wal jama'a a asabiru ta hatar mihina, wato imamu ahmad bin hanbal suka ja ambaci irin su imamu al bukhari amirul mu'minin fil hadis al kabatin nasih suka ji an ambaci irin su imamu musulun su abu dawu da sauran malaman musulunci kasunan su ibnu hajirin al'askalani su ibnu taimiyya su imamun nawawi malaman musulunci manya-manya su dinil iraqi da makamantansu manya manya masana mahaddata sunar annabi wallahi mutumin kirki in yaji an faɗe su addu'a yake musu والذين جاءوا من بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والله su مسلمين تركي الله Allah cewa ya waɗanda bayan wucewan waɗancan magabatan sai ga su Allah ya kawo su sun mayyama magabatan sun zo bayan wucewarsu abinda suke faɗi rabbana la taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sanya kunci da kiyayya da haushi da takaici lillazina sabaquna bil iman kada ka sanya wannan fi qulubina a cikin zukatanmu lillazina sabaquna bil iman ga waɗannan da suka gabace mu da imani su ba sa son ya zamanto ba su da makiya in ba waɗannan da sun ka gabace su da imani ba mutane na gari ba su san su ji cewa ba su da makiya sai su asidiqul akbar su umar al su usman bin affan su ali bin abi talib su imamu malik su imamu shafi su imamu zuhri su imamu ahmad su imamu bukhari su imamu al su abu dawud su menene ba su su su mu'minan kirki ba su san ake ba su da makiya waɗannan ga makiyan Allah nan suna tafiya a doron ƙasa wanda ba musulmi ba mai tafiya a doron ƙasa yau akwai mutum biliyan shidda wanda bai bauta ma Allah wanda bai yarda da Allah ba kai baka damu da su ba sai dai waɗannan biliyan ɗaya da rabi zuwa biliyan biyu ɗin nan su ne suka fi damanka su ne suka fi ɓata maka rai don suna dukawa su yi sujuda magabata da suka wuce akwai kafirai da dama da suka wuce baka damu da su ba waɗanda suka fi bata maka rai su ne waɗannan da suka rubuta littattafan musulunci suka kwasa rayuwarsu suka bashe ta wajen hanyar Allah irin su Imam Ahmad malamin da ya haddace hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sanadan wa matanan hadisi ɗaya ɗaya har hadisi miliyan uku cikin kai ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharri shedan ana gwada mini lokaci tun dazu insha Allah yau anan zamu dakata sai zuwa gobe zamu dora daga inda muka kwana ina roƙo Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya karbi ibadojin mu ya karbi azumin mu ya biya muna bukatocin mu ya biya muna buƙatocin mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka ba mu lafiya a ƙasashen mu da zaman lafiya da wadata da yalwa da arziki ya Allah kuma arziki mai amfani ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu ikon bauta maka ya Allah ya Allah fitintinnun nan da suka yi yawa musamman a gabashin sakwato da wasu jihohi daga cikin jihohin arewa ta yamma da ma fitintinnun da ake yi a arewa ta gabas da sauran biranen musulmi ya Allah kai muna maganin su Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko ba mu da ƙarfi ba mu da iko ya Allah mun dogara gare ka kuma mun tuba gare ka ya Allah mun mai da al'amarin mu zuwa gare ka ya Allah ya Allah kai muna magani ya Allah kai muna magani ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitinar ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma yin tamu ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka tayar da mu da su da su Abubakar As-Siddiq al-Akbar muna fira tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a fadar a White House na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا